ku ba da shawarwarin yadda ya kamata na gyara ne a gyara in kuma na wanda yake da kyau ne kara masu ƙwarin gwiwa. Ko dai mijin naki ne ya hana ki zuwa? Domin na san halin shi. La ilaha illa huwa abin da za su yi idan ƙara ta kike so kika kai daga ara kotu. Wallahi tallahi ni ma ban san da magana ba. <laughs> Gaskiya. Su tausaya mata. Hmm. sallolin da kake yi da dan wasu abubuwa da kake yi da kwalliyar da take yi da kayan da take sakawa to duk abin da kake hangenta da shi a waje ta yi kuka tana bashi shi ma'aurata ne